بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya kawo mu wannan lokaci mai albarka wato watan ramadan na shekara 1434 wanda muke sa ran mu shige shi kowane lokaci ko gobe ko jibi insha Allah a wannan wuni na litinin 29 ga watan sha'aban shekara ta 1434 wanda ke daidai da takwas ga watan bakwai a shekara ta 2013 a lissafin miladiya za mu fara abin da aka saba na karanta ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali da bayanin abin da allah ya yassare na ma'anonin haka musamman daga littafin da muka fara karanta shi shekara hudu ke nuna suka gabata ko in ce wannan shi ne darasi na hudu a na fara wannan littafi littafin tafsirin sa'adi tafsir karim rahman fi tafsir kalam mannan wannan littafi saboda abinda Allah ya horewa mai shi wanda ya rubuta shi na basira da kuma ƙoƙari na bayyana ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma ya sa muka sa wani littafi kuma alhamdulillahi mun ga amfaninsa tun daga lokacin da muka fara zuwa yau a shekarar da ta gabata mun tsaya dama a ƙarshen aya ta ɗari biyu da goma sha uku na suratul baqara za mu ga cewa dai ba mu nisa ba har yanzu a suratul baqara kuma na gaya mana tun shekarar da ta gabata babu damuwa a wannan domin babban abin da ke ciki dama ba wai a gaggawa a gama ɗin ba ni ƙoƙari mu karanta ayoyin alkur'ani kuma mu fahimce su babba ma kuma fiye da haka shine ni aiki da su magabatanmu daga cikin tabi'ai suna ba da labari cewa idan suka karanta alkur'ani a wurin manya-manyan malaman su irinsu abdullahi bin mas'ud wani kamar da abu abdurrahman musulmi yake faɗi sukan karanta ayoyi guda goma ba za su wuce wannan goman ba sai sun yi aiki da su za kaga ashe babban abu ba wai a gaggawa a gama ba amma a karanta a fahimta kuma sannan a yi aiki da abin da ke ciki na waɗannan ayoyi na maganar Allah subhanahu wa ta'ala to wajibi mu yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya da rayuwa har zuwa lokacin da za mu ci gaba da wannan aiki muna fata kuma ya ba mu ƙarfin zuciya da haƙuri da juriya da wannan aikin ke bukata Allah ba mu ikhlasi duk abin da za mu faɗi mu faɗe shi ba don a yaba mana ba sai domin Allah ya da shi ya ba mu lada akai sannan kuma muna godiya ga wanda suke ta ɗawainiya akan a ƙoƙarin sadar da wannan karatu zuwa ga masu sauraronsa ta hanyar kafofin yada labarai da dama na ji da kunne da kuma na kallo da jiɗi dukan wanda suke da hannu akan wannan aiki muna fata allah su subhanahu Allah ya saka musu da alheri ba tare da sai mun ambaci kowa ba da sunansa hakanan kwamitin da suka tsaya suke ta waɗannan ayyuka a yi yawo a ɗauki karatun aje a kai shi wurin da za a kai da tsare-tsaren da suke da alaka da gudanar da karatun? muna fata Allah subhanahu ta'ala ya biyo kowa sakamakonsa kuma sakamakon nan Allah ta zama aljanna ne ya haɗa fuskokinmu baki ɗaya a aljanna anan kuma duniya Allah ya haɗa mu akan son Allah ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da dami Allah ya sa shi ne abin da Allah ɗin ya yarda da shi Allah ba mu lada kai ya sa kuma ya zama mai amfani ga dukkan wanda ya saurara Allah ya sa ya fito daga zuciya zuciyar da yadda da ita kuma ya jefa ta a cikin zuciyar da ya yadda da ita kuma ya ba ta ikon aiki da abin da ta ji da kuma shi ne faɗin Allah ba shi ikon aiki da abin da yake faɗi to <clears throat> kamar da na ambata za mu tashi yau insha Allah aya ta 214 ne فإن الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم yana jan hankalinmu akan abubuwa da dama na farko daga cikinsu matsalar ibtila'i da jarrabawa da allah zai wa mutum a wannan rayuwa ta duniya jarrabawa ana nufin a jarrabe shi da wasu abubuwa marasa daɗi domin a yi masa tankaɗe da rairaya, a gane tsayuwarsa akan addini daidai wa daida a gane yadda imani ya tabbata a zuciyarsa wannan yana cikin manya-manyan fa'idojin wato a jarrabu mutum jarrabawa kuma ta fi ƙarfi ga mumini duk da insha Allah za mu zo mu ji tasirinta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sassauta ta ga mumini din in an kwatanta da yadda wani wanda ba mumini ba yake aukawa cikinta ko suke aukuwa a kansa to Allah subhanahu wata'ala yana cewa am hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shin ko kuna zaton cewa za ku shiga aljanna ne alhali kuwa kwatankwacin misalin da siffofi na waɗanda suka gabace ku ba su auku gare ku ba ba su zo gare ku ba su waɗanda suka gabace ku matsatuhumul ba'sa'u tsanani mai yawa ya same su tsanani da kunci musamman na talauci wabban ra'u da kuma cututtuka wa zulzilu kuma aka girgiza su girgizawa ba girgizar ƙasa ba girgizar zuciya an girgiza zukatansu hatta ya ƙunar rasulu har sai da ta kai manzan da ke cikinsu su waɗancan mutanen da suka gabata wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai yaushe nasarar Allah za ta zo mana ne yaushe Allah zai taimake mu sai Allah ya bada amsa ala ku saurara inna nasrullahi qarib lalle taimakon Allah da nasarar Allah da tallafin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa muminai qaribun a kusa yake to shine malam Abdurrahman Sa'idi yake cewa yukhbiru tabaraka wa ta'ala Allah yana ba mu labari anan أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة cewa babu makawa zai jarrabi باينسى da abubuwan faranta rai da abubuwan bakanta rai masu sa cuta da kuma tsanani kama fa'ala bi man qablahu kamar yadda ya faru ya kuma auku ga waɗanda suka gabace su fahiya sunnatuhu aljariya wannan jarabawar a jarrabi mumini a ga ko yana tsaye akan imani ko kuma akwai kokonto tare da shi sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala mai gudana wadda ba ta yankewa a koyaushe Allah na jarabar bayansa sunna ce allati la tatagayyaru wa la tatabaddal wadda ba ta canzawa kuma ba ta musanyiwa. Allah maɗaukaki haka yake abinsa tun farkon lamari har zuwa yanzu da aka karmi tsammanin cewa mutum zai shiga addinin musulunci ya kuma tsaya a kansa ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam. ya yadda da kuma zai rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai azumi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa komai ya yadda irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya bashi haka ba tare da an jarrabe shi ba dole za a jarrabe ka mutane wasu su zage ka wasu su cima mutunci ai maka izgili dube shi ku ganshi ba shi da kaza ba shi da kaza ai dan kaza ne shi ai masa ihu a jefe shi a yi masa izgili a kore shi daga garinsu a kore shi daga gidansu a kwace matarsa a raba shi da aikinsa kasuwancinsa a durkusar da shi duk waɗannan abubuwa musibu ne da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayinsa ba dan baya san su ba a'a sai domin ya jarraba ya gani yadda da kake kayi da gaske ne ko ba da gaske bane za mu zo mu ji wasu ayoyi da malamin ya kawo mana tun da ya kawo su ba sai na yi azarbabi na faɗe su ba za mu karanta su a cikin littafin insha Allah to shi ne sai yake cewa annaman man bi dinihi sunna ce ta Allah mai gudana cewa duk mutumin da ya tsayu da addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa shar'ihi da shari'ar Allah la budda an yabtaliyahu to ba makawa Allah ya jarrabe shi in dai har zaka addinin Allah to zaka haɗu jarrabawa duk wanda yake son ko duniya ta zama masa salin alin ba zai saba da kowa ba shi kowa dole ya yabe shi kowa ya yabe shi ce masa mutumin kirki don haka ya karkata nan kullum in yana tare da waɗannan yi addini irin nasu in yana tare da waɗannan yi addini irin nasu ba zai tsaya akan na Allah da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to zai gamu da masifa Allah ba zai masa irin wannan ma jarabawar musu ba sai a tabi masa istidraji ya ta halaka amma mutumin da ya tsaya kaifi ɗaya ɗin nan addinin Allah kawai ya yarda da shi kuma bai yarda yi eh, wani abu ba sabanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki shirka ya ki bid'a ya bi karka ya ki ya karkace ya tsaya tsam akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ya sa ran cewa wai duniya za ta yi masa daɗi domin dama duniyar ba gundin daɗin sa bane shi da irin su Allah bai zaɓi su ji daɗi a wannan duniyar ba da za su ji daɗi a wannan duniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi a wannan duniyar amma ku duba ku gani babu wanda ya samu jarabawa a cikin mu nan irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu hmm? a garin su da aka haife shi makka saboda ya zo da la ilaha kafin ya zo da wannan sakon daga Allah duk mutanen garin sun yadda babu wanda ya kai shi aminci duk mutanen makka sun yadda babu wanda ya kai shi gaskiya duk mutanen makka sun gamsu da cewa bai taba cutar kowa ba akai wannan tamhidin akai masa shimfiɗa amma da ya zo ya ce ƙulu la ilaha illallah ku faɗi kuma ku yadda da kalmar la ilaha illallah kuma ku yadda ni manzo ne na Allah in ji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo musu da wannan sako sai mutane suka juye baya suka ki karbar magana su sai kaɗan waɗanda Allah ya wa rahama a ƙarƙashin haka kuma aka jarrabe shi aka rike jifansa aka rike korarsa har sai da ta kai an fidda shi daga garin nan nasu yayin yi hijira ya koma wani garin daban kafin nan kuma ya je wani garin ya je ta'if ku duba abin da ya same shi mutanen gida gida sai da ya bi mutum gida mutum goma ya roƙe su shi fa manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi a zo a karɓi saƙon nan da ya zo da shi a yadda da kar abauta wa kowa sai Allah kuma shi ba zai ƙarya ba daga Allah yake Allah ne ya aiko shi mala'ika ya zo masa da saƙo kamar yadda yake zo wa annabawa suka ji wannan zancen nasa amma suka ki yadda suka kore shi aka sa kaccin gari yan daba suka kore shi har aka ji masa ciwo a kansa aka yi masa rotse ya fito daga gari Allah ya tuno mala'ika Jibril tare da mala'ikan duwatsu a roƙe shi in ya ga dama a halaka mutanen wannan wuri gaba ɗaya amma ya ce a'a ya haƙuri yake cewa yana fata a cikin waɗannan mutanen Allah ya sa a tsatsar su a samu ƴaƴansu su zo su yarda da kalmar nan ta a ilaha Allah. yayi wannan haƙuri. mutanen waɗanda suka yi imani da shi su sahabbai kenan aka rika azabtar da su wannan a yi masa bulala wannan a ɗauki dutse kato a ɗora masa wannan a yanke masa rayuwarsa ta gudanar da yadda zai ci abincinsa wannan a raba shi da aikinsa haka dai aka rika musu har sai da suka yi hijira suka koma madina kaga duniyan nan da daɗi ne da ita ita wannan daɗin Allah ya so sa sallallahu alaihi wasallama ya bi to ba da haka za a bar shi ba ya zo ya zauna a madina suka biyo shi ake ta yaƙe-yaƙe aka yi badar aka yi uhud aka yi ahzab kuma wannan ya zo musu da nasara wannan ya zo musu da wahala har aka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙoƙi a gurin yaƙi aka ji masa ciwo aka sare shi kumatunsa asarkar abin nan wato abin yaƙi ya shiga jikin kumatunsa sai da aka aka cire duk wannan kun san shi duk saboda ne saboda wannan addini idan annabin Allah da Allah ya tabbatar da cewa shi ne shugaban shiga aljanna an jarrabe shi da wannan kuma kai menene ba za a jarrabe ka ba dan me zaka damu ka tada hankalinka ka rasa duniya saboda addini an koye ka daga gida an kwace mata an kwace kasuwanci me ya dame ka kayi hakuri yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri to sakamakon shi ake duba ka duba ka lura kuma har yanzu da gidan da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan duniya sai ka kwatanta shi da gidan waɗanda duniya wani abu ne a gunsu gidan manzan Allah sallallahu alaihi ka je har zuwa yanzu ka ganshi a masallaci masallacin manzan Allah sallallahu alaihi karami ne in ka kwatanta shi da gidan kowa daga cikin mu wani idan aka ce wannan gidan iya wannan fadin za a bashi ba wannan din ba a ce iya filin wannan shine nasa a cikin rabo ya fara ta da hankali kenan da damuwa dan me za a bashi shi ko a nan wannan wuri da ka gani ya zauna da matansa guda tara a lokaci guda kaga wannan ya nuna mana me duniyar nan fa wallahi ba wani abu ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa da a ce wannan duniyar ta kai darajar fiffiken sauro fiffiken sauro inda ya duniya ta kai sa a gurin Allah yace to da ba a bar kafiri ya sha muku ruwa ɗaya ta ruwa ba a duniya Allah ba zai bashi ba domin in aka bashi wannan ya sha kamar ya samu jin daɗi ya samu kwanciyar hankali ya samu wata natsuwa don haka yan uwa musulmi mu sa wannan abu a zuciyar mu duk mutumin da ya yarda da zai bi Allah to a nan duniyar dai ba gidan jin daɗin sa bane za a tsangome shi za a soke shi za a tuhume shi da abubuwa da yawa domin me haka sunnar addinin take tare da cewa kuma a ibtila'i ne karkashin sa akwai soyayya daga Allah akwai yarda akwai rahama kuma a ƙarshe akwai sakamako na shiga aljanna Allah ya ba mu hakurin wannan jarabawa Allah subhanahu Allah ya sa kuma mu samu sakamakon ta da kyau yace fa in sabara ala amrillah idan mutum yayi hakuri bisa lamarin Allah wa lam yubali bil al waqifa fi sabili kuma bai damu ba shine wa lam yubali bai damu ba da abubuwan ƙi da suke tsaya masa akan hanyar da yake tafiya fa huwa as-sadiqu alladhi qad nala saadati to wannan shine mai gaskiya wanda sa'adar ma wadda ya samu daga sa'adar to mafi kamala kamalar sa'adar ya samu ma'ana iraban da aka bashi na sa'ada na cin nasara da samun babban rabo kammalallen aka bashi saboda me ya yarda da addinin Allah ya yi haƙuri a kansa wa min as alataha sannan wajen shugabanci Allah ya bashi alar da ake samun shugabanci menene abin da ke da alar samun shugabanci in an ce ala shine abin da ta hanyarsa ake samun wani abu ko abin da ake amfani da shi a wani abu nan Allah yana ishara ne zuwa ga wata ayar da yake bamu labari wadda daga cikinta malamai suka istin batsin sabubba guda biyu wadda ta hanyar su ake samun shugabanci da jagoranci a cikin al'umma sabubban nan guda biyu su ne haƙuri da yaƙini Allah madauki ya bamu labari waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu to a wannan ayar ce duk mutumin da yake son jagorancin al'umma ba ana nufin jagoranci na shugabancin siyasa ba jagoranci a addinance ya zama shine a gaba sai dai a koyi da shi to babban abin da zai samu kuma sannan hatta na siyasar in Allah ya so sai ya bashi amma irin na tsarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to alaihi bisabr wal yaqin ya samu hakuri da yaqini shi yasa yake cewa waja'alna minhum a'immatan daga cikin su muka sanya a immatan shugabanni yahduna bi amrina suna shiryuwa suna shiryar da mutane da umarninmu da lamarinmu yayin ne lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna masu sakankancewa da yaqini da ayoyinmu to wannan ita ke nufi anan don haka duk mutumin da ya haƙuri akan ibtila'in da Allah ya jarrabe shi saboda addini ya jure bai yi fushi ba bai kunkuni ba ya rike kunkuni cewa dan me shi kadai Allah zai jarraba da irin wannan musiba Allah baya san wannan in an jarrabe ka to ka ɗauka cewa wannan sunna ce ta Allah kai haƙuri Allah zai baka lada kuma a kai. to idan mutum ya wannan to Allah zai bashi kammalalliyar sa'ada da cin nasara Allah kuma zai bashi wato a tsarin shugabanci zai bashi wannan a hali na haƙuri wa man ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wanda kuwa ya sanya fitinar mutane da za su yi masa a duniya ya ɗauke ta ka azabillahi kamar azabar Allah bi an saddathu al-makarihu amma huwa bi sadadihi wato ta hanyar cewa miyagun abubuwa abin ƙi da suke aukowa gare shi sai suka kange masa hanya ya dakata ya fasa bin addinin Allah saboda damuwa mutane sun sashi a gaba to in yi wannan a wasannatul mihanu kuma bala'o'i da musifu suka tankwasar da shi an maqsidihi daga abin da yake nufi yana so ya bi hanya amma yana tsoron mutane baya so wai mutane su zage shi yana so ya tsaya akan addinin Allah amma baya so mutane su zage su ce kaga dan kaza dan kaza dan kaza wannan abun sai yasa kuma idan an jarrabe shi mutane sun soke shi ko sun masa wani abu sai ya dauki abun kamar wata babbar azaba ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar ya gama halaka to wanda yake wannan ya zama da irin wannan yace fa huwal kazibu fi da'awal iman to wannan ƙarya yake a da'awar da yake cewa shi mumini ne da fatan kuna fahimtar wannan zance duk mutumin da zai zama tare da Allah ya yi haƙuri da halin da Allah ya jefa shi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙarfafa masa zuciya kuma zai ba shi sakamako mai kyau amma idan mutum ya zama tsoron mutane yake shi ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda kar mutane su zage shi shi ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda mutane za su rabu da shi shi ba zai bi hanyar gaskiya ba saboda ba zai samu shugabanci ba a gunta yana son ya samu shugabanci a duniyance yana so ya samu mutane su rika girmama shi da mutunci don haka sai ga in ya bi hanyar nan ta waɗanda suke bin gaskiya za a zage shi to yace wannan ƙarya yake a da'awar da yake yi cewa shi ne imani wannan ko kun ga ba tantama a wannan zancen in ya zo yana ce maka shi ne imani ne to nan Allah ana gaya mana cewa wannan mutumin ƙarya yake domin ne ya ɗauki fitinar da mutane za su yi masa kamar azabar Allah ce azabar Allah ko ita ce wadda idan mutum ya faɗa cikinta ya gamu da masifar ƙarshen musifa nan in wuta ya shiga babu fita idan dai da kafirci ya shiga in ba da kafirci ya shiga ba to ita kanta wannan shigar ba shiga ce da mutum zai fatan ya shige ta ko ɗanɗanan sakon daya mutum ya da sa shi wutar jahannama a ce kenan kaga ba wani abu ne da ya kamata mutum ya kwatanta musibar da mutane za su dora masa azabar da mutane za su yi masa a duniya angwamar da za su yi masa akan addini ya ɗauke ta kamar ita ce karshen komai ka ɗauki cewa ba kai ne na farko ba abun wannan addini tun da ko ba kai ne na farko ba to ba za ka zama na ƙarshe ba ƙarshen abin da za a yi wa ɗan adam a nan duniya mutane su taru a ce za su azabtar da kai saboda ka bi addinin musulunci ƙarshen abin da za a yi maka mai kisa a raba ka da rayuwarka to idan aka raba ka da rayuwarka kuma sai ne wa za ka gun Allah to ya kamata a shi kenan ka tuno wanda za ka koma gunsa ko ba daɗe ko ba zuma wannan ko da take tare da shi a nan duniya kuma bai mallaki komai ba ba shi da wuta ba shi da aljanna amma yana da sandan duka yana da tagwabin sara yana da bindigar harbi shi kenan abin da ya mallaka ƙarshen ta kenan ko ba haka ba in ya raba ka da rayuwar nan to za ka je wurin wanda shi ma ya ba shi ne ya shi rayuwa in wani abu yake ji da shi a duniya Allah ne ya bashi za ku taru da kai da shi ku koma in kawai tsoron abin da ya mallaka shi ne zama a gindin bishiya a zagi wannan a zagi wannan wannan duk da bakin yin wannan ɗin duwaye ba su Allah ne to kai haƙuri ka koma gun wanda ya ba wa kowa mulki ya ba wa kowa baki ya ba wa kowa makami na a cutar da kai ka haƙura ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka samu kyakkyawan sakamako ka bi hanyarsa ka bi umarnin da ya ce ka bi wannan sai ka zauna lafiya da shi ya fi maka alheri da ka kwaɗaitu akan ka zauna da mutane a duniya lafiya a lahira kuma ka yarda da azabar Allah subhanahu ta'ala wannan in an haka ba a yi dabara ba kuma babu hankali Allah ya kyauta mana mu rika fahimtar waɗannan abubuwa shi ne ce fa huwa al-kadhibu fi da'wal iman fa innahu laysa al-iman bit-tahalli wala wat-tamanni shi imani fa ba wai burace burace mu shine imani ba mutum ya ce ani ne imani ai ina cikin ahlus sunna ya ta faɗa da baki wannan ba shine imani ba imani shine a ganka kana aikin da Allah ya ce ayi kana aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koyar wannan shine imani ba kawai ado ba ko a riƙa nuna shi wannan ai shine jagoran kaza ko shine kaza a ciki ai babban mutum ne a wuri kaza duk wannan kade da abin da dan adam zai faɗa a kanka idan ba gaske bane kai ka sani kuma Allah mahalicin ya sani don haka karka damu da mutum wai zai ce a kanka ko ya yaba maka yace ai wani ya fi kowa ilimi kowa ya fi tsoron Allah wannan duk da a wasu ce kyawun da tansa ne la Allah yake maka kai kuma tsakaninka da ubangiji ka san me kake aikatawa idan abun Allah ba haka kake ba to baka kyautawa kanka ba ma ka rudu da wannan abu don haka duk mutumin da bansa da kanka ba zai amfane ka da komai ba don me zaka damu akan abin da yake cewa akan ka ka miƙe a tsaye ka bautawa Allah duk abin da za a ce maka baka damu ba wannan sai ka samu babban rabo sai ce wa mujarradin da'awa haka nan kuma imani ba shine kawai da'awa kawai mujarrada mutum kawai ce shi mai imani bane hatta tusaddiqahu al-a'malu aw tukazziba har sai ayyukan da mutum zai aikata su za su gaskata wannan maganar da ya faɗa ta baki ta cewa shi mai imani ne ko su ƙaryata shi mutum za a yi ta faɗa shi ma zai faɗa yana tare da masu imani amma kuma aikin da yake aikatawa shine zai nuna shin yana tare da masu imani ko kuwa baya tare da masu imani Allah ta'ala ya kyauta mana sannan malami yake cewa faqad jara ala al-umam al-aqdamin ma zakara Allah anhu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a wannan aya cewa al'ummomin da suka gabace mu shine al'ummul aqdamin jara alaihim abubuwa sun gudana a kansu wannan abin da Allah madaukake ba mu labari a wannan sura inda ke a wannan aya inda ke cewa masatkumul ba'sa'u tsanani na talauci ya shafe su ashe kenan talauci ba akan mu aka fara ba kada mutum ya zo a yanzu ya ta kukan talauci ya hana shi addini zai samu hujja gun Allah ba hujja mace talauci ba kanka farau ba kuma ba kanka karau ba za ka tafi kuma za a ci gaba da talauci an yi talauci kafin ka zo kuma wanda ya yi talaucin ya tafi Allah dai da yake dora wa mutane talauci shi kuma yana don haka ashe kenan jarabawa ce da zai dora mana mu rasa abu dan asalin bu'us shine shiddatul faqa wal haja abin da ake mai da bu'us kenan masdarin kalmar kenan jam'in shi ne alba'sa abubuwa na tsanani shine malamin fassara mana shi ai alfaqr wato fakiranci talauci wadarra da kuma cututtuka ai al'amrad fi abdanihim wato cututtuka a jikinsu Allah ya jarrabi mutanen da suka gabace mu da cututtuka ya jarrabe su da kuma wato talauci yanzu ku duba ku ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yan misalantar da na bayar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha na ba mu labari a gidansa sai su ga wata jinjiri daya ya wuce na biyu ya wuce a zo na uku ba a ga hayaki ya tashi a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hayaki na cewa a kunna abu a dan bararraka wani abu a sa a baki ba a yi shi ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa manzon Allah ne wanda shi ya fi kowa a duniya amma a gidansa an shiga wannan hali wata rana abubakar da umar sun fito suka nufo gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai suka haɗu da shi a hanya ya fito shi ma ita ina za ku daina suka ce wallahi ba abin da ya fito da mu sai yunwa mun rasa abin da za mu ci tun safa ba mu karya ba shi ne yace wallahi ne ma ba abin da ya fito da ni daga gida sai wannan abin da ya fito da ku wannan fa annabin Allah ya fi kowa daraja in ce a ɗauko masa duniya nan duk daɗin da ake ji na mulki da me a sa masa a gabansa ya fanta ma ya ji daɗi sai a masa amma saboda Allah ya so ya bar shi da wannan ya bar ya nuna masa wannan makaranta cewa wannan duniyar su ba ita ce komai ba ba ta da nufin komai ba ta da alƙadarin komai ba ta da darajar da za a je har a yi wani faɗa da ta da hankali a kanta sai Allah ya bar shi da irin wannan yanayi a zamaninsa saboda yunwa mutum zai ɗauki dutse ya ɗora a kan ruwan cikinsa don ya riƙa jin nauyi cikin yana wato dutsen yana danna cikin mutum ya bi sauƙin yunwa ina yunwa za ta sauƙi idan aka ce ana jin ta to in ka ɗora dutse kawai ka ɗan ji wani nauyi nauyi kamar akwai wani abu a ciki wannan abun fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi waɗannan yanzu akwai wanda aka jarrabe shi da irin wannan yuwar an yanzu hmm? to ku duba kuma sannan hadisin al-khabbab ibn al-arat wata rana yana zaune lokacin ana jarrabar mutane ana taja hankali ga masu imani ana fitinar muminai a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai dakin ka'aba sai ya samu khabbab ibn al-arat ɗaya daga cikin sahabbai sai yake cewa ya rasulullahi wannan hali da muka shiga yanzu ba ka roƙan mana Allah ka roƙi Allah mana ka roƙe shi kai mana addu'a a fadda mu daga wannan mummunan hali gidajen mu ba daɗi wannan an kore shi an raba shi da mata wannan an doke shi yau wannan ba abin da zamu iya samu ma mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam me yake masa sai ce ai waɗanda suka zo gabaninku akan zo da zarto zarto mai kaifi irin wanda kafinta zai sa ya yanka katako haka za a sa babba a tsaga kan mutum saboda imani ya ce la ilaha illallah can a zamanin baya fa kafin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a sa wannan zartan a kansa a kikar kikar a ja haka sai an raba shi gida biyu har zuwa kafarsa kawai saboda ne saboda ya yarda da Allah zai bautawa shi kadai sannan yace za a sami kum wanda yake na karfe a rika kamar a taje maka kai to amma ba taje kan ba ne fata za a rabe a reɗe ta daga jikin nama fatar mutum a sa wani abu na ƙarfe a rika reɗe ta ana yanke ta kamar da kake ɓara lemu haka yake ɓara fatar mutum saboda me ya ce la ilaha illallah zai bauta wa Allah shi kare mun da irin wannan mu a zamanin ba mu gani ba ko da wasu sun gani sun ba da labari amma ba ko ina zaka ji irin wannan abun ya faru saboda imani don haka ashe kenan in har mutum ya yarda da Allah zai bauta Allah shi kadai to dole kuma ya haƙuri da abin da zai same shi Allah mu ya ba mu abin da zamu yi haƙuri a kansa kuma ya ba mu sakamako mai kyau sai ce wa zulzilu kuma an girgiza su bi anwa'il min al bi anwa'il makawif min at tahdid bil qatl an girgiza su girgizawa ta zuci nan Allah maɗauki ya faɗa mana abubuwa guda uku kun ga an faɗi fitina ta ɓangaren dukiya talauci kenan an faɗi fitina ta ɓangaren jiki shine abbarra to kuma akwai fitina ta ɓangaren zuciya tashin hankali a kimsa maka bala'i kaga wancan na farko shine a ba'sa'u kaga wani ɓangaren talauci dukiya kenan wadarra'u ɓangaren jiki wa zulzilu kuma an girgiza musu zuciyarsu ta bangaren ai musu wato barazanar za a kashe su za a zo za a same ka a gida a kashe ka za a yi maka kaza ai za mu haɗu da kai a kan hanya kaza duk wannan sai ka ga mutum ya rasa natsuwa ya rasa kwanciyar hankali ana neman ta wata hanya za a bi a jigu kaza saboda abokan gaba sun ce za su kaza wannan duka nau'i ne na jarabawa iri iri a ah, sannan sai ki ga mana wa zulzulu bi anwa'il makhawisi min at-tahdid bil qatl wan nafi ko a ce za a kori mutum za a kore ka daga gari za a kore ka daga gida za a kwace mata da makamancin wannan wa akhdh al amwali kwace dukiya wa qatl al a kashe yaya a dauki mutum a gabansa a ɗauko 'ya'yansa a riƙa yankawa ai ana yin wannan ba don komai ba don a azabtar da shi tasa zuciyar sai a sake shi kuma a tafi bakin ciki ya kulli mutum kamar ya faɗi wannan ɗin kawai sababa masa ya mutu ana yin wannan ko ba a yi shi yasa za ga idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala dama ya haɗa zuciyarsa da 'ya'yansa da matansa maƙiyansa sun fi hararsa ta irin wannan gefe a sami ɗaya ko a ce za a yanka ko a ce in ba kai kaza ba za a yi kaza duk irin wannan ana yi akan addini ana yi akan duniya to mutum ya yi haƙuri duka jarabawa ce daga Allah ya ce wa anwa'il mabar da kuma nau'o'i daban-daban na cutarwa hatta wasalat bihim alhalu har sai da waɗancan na bayan mu hali ya kai musu wa ala bihim zilzalu kuma wannan girgiza ta kai musu matukar ila an istabqa'u nasarallah har suke ganin cewa nasarar Allah ta makar ba za ta zo ba shine istabqa'u in an ce istabqa shay'a ya ga jinkirin abu bai zo da wuri ba mun gani yawwa abu ya dakire bai zo da wuri ba to in kan kana ganin abun bai zo ba to shine ka faɗi wannan shine istifai suke ganin cewa nasarar Allah ta tsaya bata zo ba ta makara ma'ayatinihim bihi tare da sakankan cewa su cewa Allah fa zai taimake su kun ga wannan wacin maganar ta baya da muka karanta ai ga ta nan kai cewa hatta ya qula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ku ji fa ba sahabban ne suke faɗi ba annabin na wancan zamani, shi da kansa yana faɗin ta kai wannan bala'i nasarar nan da Allah ya mana alƙawari wai yaushe za ta zo ne annabi akwai mai kokonto akwai wani abu na kokonto tare da shi yana kokonton abin da Allah ya bashi na labari to in ka ga bala'i ya kai bala'i har annabi zai ce ina ko wannan sako na Allah ina alƙawarin Allah na cewa zai ba mu nasara ya akai har yanzu ba mu ga nasarar bane kai ka san cewa bala'in ya kai duk inda zai kai don haka ashe wannan rana shi ne Allah maɗaukaki ke mana cewa mu yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo ko menene ya dame mu zai zo ƙarshe Allah maɗaukaki ya taimake mu to shi ne sai ke cewa lakin li shiddati al-amri wa dhiqihi qala saboda tsananin abin da kunshin sa har sai da manzon yake cewa a shine ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu suna cewa mata nasrullah yaushe wato yaushe taimakon Allah zai zo falamma kana alfaraju inda shiddati yayin da dama shi ko ita yayewar bala'i tana zuwa ne dama takan haɗu ne dama da tsanani in dai an samu tsanani to akwai kuma sauƙi zai zo wa kullama dhatsa al'amru tasa'a kuma duk lokacin da abu yayi kunshi to a lokacin kuma zai buɗaɗa wannan wata magana ce ta malamai ka'ida ce ma gun malaman usulul fiqh idza dhatsa al'amru tasa'a idan abu yayi kunshi to kuma yana faɗi me ake nufi da nan duk inda ka ga abu ya kai bango ya kai bango ya kai bango an cike shi to a ƙarshen sa kuma za a juyo kuma a buɗe ƙofa kuma a samu sarari ma'ana kenan ashe ka yadda duk bala'in da zai same ka a duniya akan addini ka samu yaƙinin cewa daga Allah yake ka sami yaƙinin ba kai ne farau ba ka sami yaƙinin kuma ba ƙarshen lamari kenan ba mai ma'anan ba ƙarshen lamari ba kenan in abun ya kai tuƙa ya kai tuƙa ya tuƙe tik mai maka azaba ya maka duk abin da zai yi a ƙarshe in bai ga damar kisa ba misali zai barka ka rayu kuma abubuwa su zo su canza la'alla wata sai ka samu damar da kai ne a sama shine a ƙasa ana wannan ko ba a yi yawwa in kuma ya ce bari ya ƙarasa maka rayuwa ma zai ƙarasa rayuwar mutum ya kashe ka a ƙarshen kuma lamari iyakarta kenan a'a za a mutu za a je gaban mai hukunci Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da kai ya tsaye da shi a ƙarshe kuma sai ka zo sama shine a ƙasa da haka kar mutum ya ɗauka cewa dan an jarrabe shi a nan duniyar ko shi kenan ƙarshen lamari kenan ai shi ya gama lalacewa ya mutu ya shiga uku wannan kalmar ba daidai ba ce duk musifar da za ta same ka kar ka faɗi wani mummunan abu dangane da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mu haƙuri yace qala ta'ala ala inna nasrallahi qarib ala ku saurara lallai nasarar Allah kusa take yace fa haka ba kullu man qama bil haqqi fa innahu yumtahan haka lamarin yake duk mutumin da ya tsaya da gaskiya to za a jarrabe shi kowa ya sani ba sai mun maimaita wannan misali ba wallahi abinda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi kadai ka duba ka gani duk cikin mu ba wanda ya samu wannan la'alla daga baya a bayan mu ko a bayan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu jarabar iri iri an yi wa mu'mine iri-iri amma kai ka duba ka ga cewa kai ba annabi ba ne kai ba manzo ba ne amma ba a yi maka irin jarabawar da aka yi wa annabin ba kana zaune zaman ka lafiya ba wanda ya tsangwame ka ba wanda ya ce idan ka yi addinin nan daidai zai kashe ka amma sai ka ga mutum yana wasa da addini wani wai tsoron bakin mutane kawai surutun mutane kasa ce masa kaza shikenan wai ba zai yi addinin daidai ba kun fahimci zancen da nake yana zaune a cikin gari da jama'a alhamdulillah jama'a sun karbi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a da yawa an fahimci fa gaskiya tana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wai wani saboda kawai mutanen da suke gindin bishiyar can in sun ganshi tare da waɗanda ake cewa suna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan za a sa shi a gaba surutu kawai za a yi gudidi ba mai kwace masa mata ba mai dukansa ba mai zaginsa ba mai kashe shi amma ba zai bashi yana tsoron kar gulmarsa kawai kada mutane su yarda da kai kada su ce wai ba su yarda da kai ba za su tsangwame ka shi ke nan wannan sai raba ka da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya zama haka in mutum ya zama haka imaninsa akwai tuhuma Allah ba zai yarda da wannan irin imanin ba mutum ya fito ya tsaya tsakin tsayin daka ya yi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi addinin Allah addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah Allah ya ba mu wannan irin yaqini yace fa kullama shaddat alaihi wa sa'ubat idan sabara wa sabara ala ma huwa alaihi in qalabat al-mihnatu fi haqqihi min hatan wal mashaqqatu rahatin وآقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء وهذه الآية نذير قوله تعالى ما يكي فدا من أنا ملم سعدي يكي سوى دلوك تندع بلائي يسألني أكمته وصعبت عليه كما سنن يمس وحله بلائي إلي إلي يتنكاروك aka jefa ka cikin kwace kasuwancin aka raba ka da kaza aka raba ka da kaza dukiyarka ko yaya ko wani abu ko aka taba ka kai kanka a jikinka ko sara duka mari zagi cin mutunci wulakanci iri iri aka yi maka shi yayi tsanani idan sabara idan yayi hakuri wa sabara ya doge akan wannan abu kun gane wannan ma'ana idan sabara ko idan sabara in yayi hakuri wa sabara bisa'i da sa'un sabara bi ma'ana wazaba ma'anarta kenan in an ce mutum ya dage ya sabara ma'ana ya yi ne ya dage ya ci gaba da abin da yake yi yau to ka yi haƙuri kuma ba ka koma baya ba in kai haƙurin wannan bala'in na yau da aka yi maka to karka zagaya kuma ka ce to shi kenan tun da jama'a ba sa so bari ka koma irin abin da mutane suke so kai a'a kai wannan musabara musabara ne ka dage kuma ka ci gaba da wannan abin da yake ne daidai din domin su masu kuntata maka sun gama abin da za su yi ko kuma wannan marhalar ka tita ka sai ta gaba kuma kila su sake lalo ta inda za su sake biyowa don haka idan ka ce za ka fasa addini to kuma kai ne ka faɗi a jarrabawar duniya kuma a lahira za ka faɗi amma kai haƙuri kuma sannan ka doge ka ci gaba da addinin daidai din ko da sun sake jarraba ka la'alla ma wannan dagewar taka sai ta sa su haƙura sai kula rabu shi a shi nan maye ba zai daina ba ko ba haka ake cewa ba yau an yi tsegumin an yi zagin duk baka haƙura ba baka daina ba sai ta kyale shi eh kila dama ba shi da rabo ne rabon su suke nufi ba rabon Allah ba rabon Allah ko insha Allah kana da shi ka tsaya akan addinin Allah yau to shine sai ke cewa har yanzu wa sabara ala ma huwa alaihi ya dawwama akan wannan abin da yake kai to in qalabatil mishnatu fi haqqihi min hatan sai al mishnatu jarabawa da musifa in qalabat sai ta juya fi haqqihi dangane da shi sai ta koma min hatan wata baiwa ce da Allah ya masa zuwa larabci kalma ɗaya ce aka jujjuya harfofin ta zama kalma daban-daban ko wancan mihna wannan kuma minha a ta farko ha'un ce bayan mimu sai nunin ko a wannan ta biyu kuma bayan mimun din nunin ce sannan ha'u kawai bambancin inda ha'un da nunin suke amma ma'ana ta canza yawa in qalabatil mishnatu fi haqqihi min hatan sai wannan bala'i da jarabawa da Allah ya yi masa sai ta juye sai ta zama wato a baiwa shine minha baiwa da kyauta da Allah maɗauki zai wa mutum kuma za ka ga a tsarin irin na wannan abu wallahi idan mutum ya yi haƙuri a kan jarabawan da aka yi masa a addini to za ka ga ya fi kima, hatta a idan waɗanda suka yi masa jarabawa ku je ku tambaya ku in aka jarrabe ka ka haƙura kuma ka dage baka fasa wannan abun ba kuma shi ne gaskiya to za ka ga lokacin mutanen da suke cewa ku rabu da shi din nan gamsuwa suka yi cewa a tsaye kake da addini naka ba za ka canza ba kuma idan aka tashi ko shaida aka neme su su kawo wanda suka gamsu da tsayawasu akan abu duk da ba sa son ka za su yi wani gaskiya yana da gaske yake abinsa ko ba shaida ba ce wannan gare shi yawwa amma wanda suka san shi lako-lako yake sun taba shi kuma ya bi cikin sauki sun san cewa dama da gangan yake ina jin kun fahimci abin da ke nufi da haka idan mutum Allah ya yi masa jarabawa ya shiga irin wannan bala'o'in a kore shi daga gida a yi masa menene a menene kuma ya dage wallahi ya fi karfi a zuciyarsa kuma ya fi karfi a imani kuma ya fi daraja hatta idan waɗanda ba ba sa san sa hmm. to shine sai ke cewa wal mashaqqatu haka nan wahaloli wahalhalu kai za su koma su zama rahatin za su zama wato hutu yau ai kun ga dama lafazin da mana amfani sai in qalaba til mihnatu fi haqqihi min hakan in qalaba dama haka yake zuwa abinda ya juye ya koma kaza da nasaba yake zuwa wancan saboda mu'annas ne salif raha jam'in rahat to shi yasa ya zama rahatin hmm. ya ce wa aqabahu dhalika al-intisaru ala al-a'da kuma sannan bayan wannan muhina bayan wannan jarabawa bayan wannan bala'i sai kuma ka samu nasara akan abokan gaba da suke ta kokarin su ga bayan ka sai ka ga kai ne ka ga bayan su ba ta hanyar tsafi ba ba ta hanyar zuwa gumboka ba ba ta hanyar wani abu ba ta hanyar haƙuri da tsayawa akan addinin Allah sai Allah ya tsora ka akan su suna gani kai ne a saman su ba yadda za su yi kuma Allah ne wannan abu haka ne ko ba haka ba Yau. sannan kuma sai ce wa shifa'u ma fi qalbihi min al-da'i kuma Allah sai warkar masa abin da ke cikin zuciyarsa na wata cuta inda wata cuta da wata damuwa a zuciya Allah madauki sai warkar maka wa hadhihi al-ayatu yace wannan aya nadhiru qawlihi ta'ala tayi kama da fadin Allah madaukaki inda yake cewa am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa lam wa as a ko kuna zatan za ku shiga aljanna ne alhali kuwa Allah bai san a cikin ku bai bambanta bai nuna bai ware su wane ne waɗanda jahadu minkum suka yi jihadi suwa kuma masu haƙuri kafin ai wannan kawai sai ku shiga aljanna wani Allah na bada labari ne cewa ba zai yiwu fa shiga aljanna haka kawai ba tare da an jarabe ka ba mun gane wannan darasin Allah ne yake gaya mana ba zai yiwu ba kana tsammanin shiga aljanna haka kawai za ka shiga ba tare da wata musiba ba sai an jarrabe ka ko da sau ɗaya ne a sa maka wani bakin ciki dai akan wani abu dan ka yadda da addinin nan ka yarda za ka yi aiki da shi sai Allah jarrabe ka da wani abu wasu wanda ba sa so su zo maka da wata fitina ko ta minti ɗaya ce ka samu damuwa ai an jarrabe ka da ita za ka ashe kenan kowa ya yi imani sai ka samu Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da wani abu ko bala'in da zai sa a ce ana azabtar da 'yan uwanka a wani wuri kai ba kai a ciki wannan bakin cikin da zaka yi ga ƴan uwana a wani ana azabtar da su shi ma menene jarabawa ce ta wannan bakin cikin da ka samu yau don haka ta ko ina Allah subhanahu wataala zai azabtar da zai iya ba mutum wannan jarabawa wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaki da yake cewa alif lam mim ahsiba an-nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah yace mutane suna zato ne cewa za a bar su ma'ana kenan kaga ashe ba za a bar mutane ba kuna zaton za a bar ku ma'ana ba fa za a bar ku ba Kama ana faɗa mana haka ne yawa ku sa rai cewa ku tabbatar da cewa ba fa za a bar ku haka kawai ba an ta kwanye kulu wai su ce amanna ai mun yi imani wa hum la yuftanuna alhali kuma ba za a jarrabe su da komai ba wala qad fatanna alladina min qablihim haqiqa mun jarrabi waɗanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu alla lalle zai bayyana ya nuna wa waɗanda domin Allah madaki a ilimin nan nau'i biyu ne akwai nau'i wanda mun sha magana a qadimun nau'i hadithun ahadi ko a ka'idan nan da muka sha magana akan tababun asma'i wa sifat a ilimin Allah akwai ilimi na fil azal ya san abu kaza zai auku tun kafin abin ya auku to a lokacin da ya auku ma kuma ya san aukuwar tasa mun fahimci wannan to wannan na biyun baya nuna cewa babu na farko da haka wannan zai yi ne dama ya san da shi amma kuma zai amfani da shi ne don tabbatar da wani abu a tabbatar da tamyizi tsakanin masu haƙuri da marasa haƙuri a tabbatar da tamyizi tsakanin wanda suke da gaske da wanda da ƙarya suke a tabbatar da tamyizi tsakanin muminai da shi ne amfanin wannan na biyu ne ina fata mun gane wannan kuma abun mu ne zai zai amfani shi yasa kun ga bayyanarwa ce Allah subhanahu ta'ala zai bayyanar ga waɗanda ba su sani ba sai ce fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya alamanna al-kadhibin Allah zai san waɗanda suka yi zike da gaske da gaske suka faɗa sun yi imani kuma har zuci haka abin yake kuma Allah zai san kuma zai bayyana a gane su wane ne waɗanda suke makaryata muna fata Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai hakanan kuma Allah subhanahu ta'ala mun ga yana gaya mana cewa lokacin a cikin surutul azabi dan malamai suna faɗin cewa su malamai suna ganin cewa wannan aya dama an saukar da ita a sakamakon abin da ya auku a yakin al-ahzab wasu suka ce sakamakon hijira ne wasu suka ce yakin uhud ne yau shi sa har a yakin ahzab Allah madauki aiki ce mana ya ayyuhal ladina amanu اذكروا ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه عليهم جنودا لم تروها آه، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها آه، وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار نن مغنى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون, وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wannan ayan kun ga tana ƙara ƙarfafa mana fassarar wannan aya da makaranta ne cewa lokacin da aka haɗu da kafirai yakin al'azab suka zo mana suka zo Allah madauki yana ga mana cewa idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku ta saman ku ta kuma ƙasa ta ko ina kafirai ne suka kewaye musulmi aka yi musu ƙawanya wa iz zaghatil absar lokacin da ido ya zazzaro ya gushe daga inda ya saba tsayawa baya gani sosai kowa idansa ya zaro hankali ya tashi kuma sannan rai ya zo wuya damuwa da kunci da tunanin mutuwa fa dab take kowa hankalinsa a tashi hunalika butuliyal mu'minina mu'minuna a lokacin da aka jarrabu mu'minai ko shine ibtila'i wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su kun wannan girgiza ba girgiza kasa ba girgiza zuciya aka girgiza zuciyarsu girgizawa wadda take mai tsanani kwarai da gaske kun ga a kenan Allah subhanahu wataala yana yin waɗannan domin wata hikima ta sa wannan akwai daga cikin ɗan hikimomi da suka shafi wato ibtila'i duk da naga lokacin ba zai ishe mu ba zan faɗi dai ko kaɗan ne ko biyu daga ciki akwai inayatullahi tabaraka wa ta'ala bi hadhihi al-umma Allah yana nuna damuwarsa da wannan al'ummar wannan ayoyin tasliya ce gare mu me ma'anar tasliya rarrashi ne Allah na rarrashin wannan al'ummar saboda damuwarsa da wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan aya ta tabbatar mana ashe akwai aljanna aljanna tana nan gaskiya ce sannan kuma ta nuna mana imani ba da baki bane kawai sai an jarraba ka sannan ta nuna mana hikimar Allah da yake jarrabar muminai sannan ta nuna mana har yanzu dan a gane wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya sannan ayan nan ta nuna mana ashe mutum yana roƙon Allah ya taimake shi mata nasrullah Allah ya ba mu taimako yawa a rinka roƙon Allah Allah ka taimake mu sannan kuma muminai waɗanda suka yi imani da manzanni to manhajin su irin manhajin annabawan su ne hanyar su ita ce hanyar annabawansu. su shi yasa aka hada su tare hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasarullah saboda me manhajin mutanen su ne manhajin annabawa. hanyar da annabawan ke bi ita ce hanyar mabiya da'iman Allah ya hada mu da manzon mu sallallahu alaihi wasallama akan kuma hanyar sa abu na karshe cewa ashe hakuri yana daga cikin sabubban shiga aljanna hakuri yana daga cikin mene sabubban shiga aljanna to muna fata Allah madauki ya bamu hakuri Allah kuma ya jarrabe mu da abin da zamu iya hakuri akan sa mu yi hakuri kuma mu sani cewa jarrabawa ba alama ce ta kiyayya ba in Allah ya jarrabe ka ba alama ce ta kiyayya ba alama ce ma ta son ka wani yanzu ka duba mutum in babban mutum ne aka ce ya aiko maka da ko zagi ko zagi ya aiko maka sai ka ji a ashe kai ka kai matsayin ma da har an tuna ka ko ba haka bane abun wani har ma ya ambace ka ma ya ce baka da kirki ai a lokacin zaka ji daɗi ko to haka mumini yake kar ka ji cewa dan an jarrabe ka ai fadar Allah ce ta jarrabe ka saboda tana son ka kaga bambancin mumini da kafiri ke wannan gefen kafiri nasa ibtila'in babu riba a ciki ba yarda daga Allah kai kuwa ibtila'in ka akwai yarda muna fata Allah mana suke yarda da mu a kamar yadda an mata mana insha Allah darussan nan za su zama a sa'a ɗaya kawai za mu riƙa yi wannan minti hamsin da biyar ɗin haka za mu hakuri da shi insha Allah Allah ya sa mana albarka abinda aka samu inda wasu tambayoyi ma tara su gobe sai mu karanta kafin a fara karatu ya zama haka dai zamu rika yi karatun ya zama insha Allah awa guda domin amfanin duk abin da aka faɗa din masu son su bi a wani wuri za su je shi insha Allah ba tare da wani abu ya fita ba Allah san Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in